kai kai za a ce dan da nan ba za ka je bai ka sa wannan takunkumi kina ina ne na'am mai gida ka dawo a ilaha illallahu muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me wannan zindime man katin ya shigo cikin gida ta ta ne mata ne menene kuma na dogon salati haka ibrahim ne fa eh, labai gasara ce na ta ce mata ga tanan wacce za a yi maka kunu da yamma mai gida kenan yanzu wannan ne ka gasar ubanka cikin ɗaki ka shiga cikin ɗaki garza keken kato da kai ga gemu ka tara wallahi ita ce ta ce mai zan ta ce mata gasar tana ya labai ta ta ya mu shine yazo ya faɗa min cewa ya tace yanzu ya tace ya gama tacewa shine muka fito to menene mm, mm, mai gida dan ya shiga ɗaki yanzu ya tace min gasara ne yake gaya min fa shine muka fito zan taso abin da zan taso yanzu yanzu nan kuwa me ya faru ai mani ajiya dama abin da ake gaya min akan ki gaskiya ne duk me nera ɗari me ɗari biyu kina biya mai sa a cikin gidan nan da azumi ne ke din kuwa ko gudun cutar nan baki yi hajiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai gida yanzu sharrin kuma da zai biyo baya tsakani na da kai kenan watan azumi watan ibadar Allah to ni dai gaskiya sharri akai min abin da zaka ce kenan malam yanzu wuce garuruwa da dama in ɗauko ta nesa saboda kina yan siririya uwa za ki kika zo kika zama sun tube mi ya nema kike kifi ne ma girma a gidan nan gorin ya tashi kenan za ka yi min gori yanzu a gaban wani yaran za ka yi min gori wuce ka tafi ibrahim ina kira ka a ah, ina za shi da kar ka ɗauki alhakin yaron ranka dade wallahi ja ta nemi mata ta nemi mata wallahi ranka dade azumi fa ake yi ne ta nemi mata ta watan nan mana wallahi ta ta nemi mata yin labai dan Allah ta ta faye mini malam ta ta ya mini wallahi ta ta ne mata wallahi dan Allah dan annabi ka rabu da shi kar karya dan mutane watan azumi ne yanzu saboda Allah ka dubi watan Ramadana kai baka auno gero ka ka gidan nan wallahi yalla bai tata ne mata ko gero ka auno ai sai ka tsaya daga kofar gida dan Allah dan annabi ka rabu da yaran ai ta take zuwa ta ce mata gasaran ne ba za ta yi daga bokitin bane yalla ba shine naje ni ta ce mata haka ne maganar shi gane ka wallahi kai ne mutumin da aka kama ka a gidan malam hudu waccan bara azumi din a wannan awara na yanka mata yalla bai shine wuka ba kaifi na jan dauko wata kai kenan baka tashi yin iskancin ka sai wata ibadar Allah ba ka bane Allah ba malam ya kake jifan shi da wannan mummunan magana ajiya na san Allah dan annabi ka na san yadda na bar gadan nan buɗan gani a'a wani gado kuma me ka magana gado ne tata kuma sai ya zama magana gado wallahi tata ne mata ranka wallahi tata ne mata labai wallahi ba zan kara bai labai haba mai gida wannan wani irin rayuwa ne watan azumi ne watan ni inda zan gyara dan Allah labai wallahi na san yadda na bar gadan ai kauce daga nan mu dan Allah mai gida haka kauce kan me haka ne wai mai gida dan Allah ka yi hakuri ka yi hakuri ka rabu da shi dan wallahi tata mata kaga nan aka ganka a gidan bala hu eh. nan ka ce yankan awara ah, a awara ne yanka mata wannan shine kuma na ga wutukar ba kaifi shine na je na dauko wata Eh, ina wukar take na kai ta tana tana mai da ita yanzu ka tace na tace na tace mata ga na je a dama shi mu je ka dama shi to kauce daga nan gaskiya ni ba inda zan je ni ba bi inda zan je malam gaskiya ni ka sake shi in ka je ka ji ma kan mutane ciwo kuma ba a yi yaya da shi wannan wani irin rayuwa ne haka ni dan Allah ni ka ta ni ba zan watan azumi watan ibadar Allah shine aka zo aka tace mun koko a cikin ɗaki la hawla wala quwwata illa billahi aliyyul azim na ga ta ta koko